Sashen Hausa na murya Amurka ke muku magana daga Washington DC akan mitoci 25 A jamhuriyar Nijar kuma ana kama mu a tashar mu a Afrik da ke yamai kan mita 200.5 a zangon FM ko a gidajen rediyo masu zaman kansu na amfani fara'a Nomad Sarauniya da Lol da Niyya. A Ghana kuma ana jin mu ne a tashar Alfa Radio ta birnin Kumasi yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a ko sashen hausa.com. Jama'a salamu alaikum mu da wannan lokaci da saduwar mu da ku a wannan shirin na yanzu Abdulaziz Adili Toro ne tare da Sarfilu Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC muke sake dawo muku da wani sabon shirin a wannan daren. A shirin namu na yanzu za ku ji jawabin ɗan takarar jam'iyyar PDP Atiku Abubakar lokacin da ya dira a Maiduguri jihar Borno haka kuma za ku ji irin kalaman da suka fito daga jam'iyyar pdp da apc akan asar rayukan da aka yi a jihar taraba kulli min su suke neman mu da fitina da fada da fitina da tashin hankali amma kuma sai su yi hanzari su koma su kira 'yan jarida su shirya ƙararraki kamar kowace ranar juma'a muna buɗe layukanmu na waya domin ku kira ku bamu albarkacin bakin ku akan lamuran yau da kullum lambar da za a kira ita ce ɗaya biyu sifiri biyu biyu sifiri biyar biyu shida biyar biyar bayan haka muna kuma ɗauke da shirin wasanni a takaice daga ƙasar kamaru amma duk sai an sha labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan auna lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashin Gumel. sojojin amurka sun ce sun kaddamar da wasu hare-hare biyu akan kungiyar alshabab a somalia cikin wannan makon inda aka kashe akalla mutane goma sha biyar a wata sanarwa da rundunar sojin amurka da ke nahiyar afirka da ake kira africom ta fitar a yau juma'a ta ce har-haren sun faru ranar laraba da alhamis a yankin shabel na somalia jami'an sojin sun ce babu wani farar hula da aka kashe hare-haren da yana zuwa ne kwana guda bayan da tsohon ministan tsaron somalia janar abdulkadir alidini ya ce ba za a iya kawar da kungiyar alshabab ta hanyar yaƙi kaɗai ba dini ya ce sojoji ba za su iya ka ƙarshen alshabab ba tare da taimakon al'ummar Somalia da 'yan siyasa ba tun shekarar 2017 amurka ta ƙara ƙaimin har-haren da take kaiwa a Somalia. a cewar jami'an sojin Somalia amurka ta kai hare-hare har sau biyar a shekarar 2017 idan aka kwatanta da shekarar da ta gabata sun kai hare-hare bakwai. a cikin wannan shekarar dai sun kai hari har sau goma ana ci gaba da zaman ɗaɗɗar a birnin kakuta na ƙasar colombia da ke kan iyaka yayin da manyan motoci ɗauke da kayan jin ƙai na agaji jiya alhamis ke jiran tsallakawa zuwa venezuela manyan motoci bi ɗauke da abinci da kayan magani da kuma sauran kayayyakin jin ƙai ke jiran izini daga shugaban ƙasa nicolas maduro kafin su shiga ƙasar maduro da ya ki amincewa da kayan agajin inda ya umarci sojoji da su dakatar da shigar da kayan daga tsallak gada tsakanin colombia da venezuela yana mai cewa babu wani tashin hankali a ƙasar ta venezuela jami'an tsaron venezuela sun rufe hanyoyin shiga kasar ta hanyar amfani da wata katuwar kwantaina da tankar mai masu rajin kare 'yancin bil'adama da 'yan ƙasar venezuela sun taru a bakin iyaka suna kira ga maduro da ya bari a shigar da kayan agajin shugaban 'yan adawa juan guaido wanda ya ayyana kansa a matsayin shugaban wucin gadi shi ne buƙaci kayan agajin yana mai gargaɗin cewa da yawan 'yan ƙasar venezuela za su shiga wani hali idan har ba a samu taimakon ƙasa da ƙasa ba ma'aikatar harkokin wajen amurka wacce ta aika da kayan ta yi kira ga jami'an tsaron venezuela da su bari a shigar da kayan to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sudan na ƙoƙarin murƙushe zanga-zangar kyamar gwamnati waɗanda hakan zai iya lalata ƙoƙarin da take na gyara hulɗar dangantaka da ƙasar amurka a cewa wasu masu saka ido 'yan amurka tun lokacin da aka fara zanga-zanga a ranar 19 ga watan disamba shekarar ta gabata a kan rashin aikin yi da ƙara kuɗin buru da naman fetur ƙungiyoyin masu fafutuka da na labarai ciki har da murya amurka suka ba da rahoton kama mutane da tsare su tare kuma da yin kashe-kashe an dai ci gaba da gudanar da zanga-zangar har zuwa jiya alhamis yayin da ɗaruruwan suka fita kan tituna a babban birnin khartoum suna neman a saki wasu 'yan gwagwarmaya da aka tsare da kuma cewa wato da cewa da ɗan shugaban ƙasar umar albashir ya sauka daga kan mulki wanda ya ki amincewa ya yi kamfanin dillancin labarai na reuters ya rawaito cewa al-shabab wato shugaba albashir yana faɗin wasu kalamai akan masu zanga-zangar a 'yan kwanakin nan yana mai cewa yawancin masu zanga-zangar yara ne da suke fuskantar talauci yayin da alkawarin sakin 'yan jaridar da ke ɗaure daga ƙarshe duk da shirin rage taimakon soji da gwamnatin ƙasar kamaru kan zargin da take na take haƙƙin bil'adama amurka ta ci gaba da haɗa kai da ƙasar kan tsaro a cewar wasu manyan jami'an amurka a jiya alhamis jakadan amurka peter henry balin ya tabbatar da cewa amurka ba za ta dakatar da haɗin gwiwa kan tsaro ba da ƙasar kamaru kamfanin dillancin labaru na associated press ya fitar da rahotonsa jiya alhamis bayan da ya gana da mai magana da yawon gwamnatin kamaru ren emmanuel sadi Peter ya ce kyakkyawar dangantaka tsakanin kamar da Amurka za ta ci gaba ya kara da cewa muna da aniyar ci gaba da ita. To a gaida Sarfilo Hashim Gumel labarin duniya aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. To madalla sai rahotanni kuma za mu fara ne da rahoto daga jihar Borno inda dan takarar jam'iyyar PDP a tiku Abubakar ya kai ziyara a Maiduguri don gudanar da yakin neman zaben sa ga rahoton Husaina Muhammad daga Maiduguri. dan takarar shugaban kasar najeriya karkashin jam'iyyar pdp wato alhaji atiku abubakar ya yi alkawarin maido da zaman lafiya a ƙasar najeriya musamman ma kuwa a yankin arewa maso gabashin najeriya tare kuma da alkawarin sama wa matasa aikin yi dan takarar shugaban kasan da ya yi wannan alkawarin ne a lokacin da ya ziyarci jihar borno don gudanar da yakin neman zaɓe wanda za a yi a ranar 16 ga wannan wata na fabrairu shekarar 2019 idan kun zaɓi pdp na son ya za mu dawo da cikakken zaman lafiya a najeriya Ban bai sanni da warki ba bai sanni da tsoro ba shekaru uku da rabi da suka wuce har ko zafi apc sun ce ne za su dawo da zaman lafiya su dawo da zaman lafiya takarar shugaban kasan sannan kuma tsohon mataimakin shugaban kasan najeriya ya ci gaba da cewa za su yi kokarin ganin cewa sun mai da 'yan gudun hijira garuruwansu ganin cewa sun ci gaba da gudanar da harkokin rayuwarsu a garuruwansu. a samu musu sana'a yi za dai a gudanar da zaben shugaban kasa tare kuma da na 'yan majalisar dattawa da na wakilai a ranar 16 ga wannan wata na fabrairu shekarar 2019 husaina muhammad daga maiduguri a najeriya To madalla a gaida Husaina Muhammad yanzu kuma bari mu leƙa jihar Tarban Najeriya. biyu bayan asar rayuka da kuma lalata alunan kamfen da aka yi yayin ziyara da shugaba Muhammadu Buhari ya kai jihar Taraba. Yanzu haka wata sabuwa ta kunno a tsakanin gwamnatin jihar da kuma bangaren APC. Wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz ya aiko muna da wannan rahoto. Ziyarar ta shugaban ƙasar dai Muhammadu Buhari ta kobar baya da kura a jihar Taraba domin baya ga asar rayuka sakamakon turmutsin da aka yi. Haka Hakanan an farma wasu akan hanya inda jami'ar APC ke ma zargin gwamnatin jihar da daukan nauyin harin da kuma lalata allolan kamfen zargin da gwamnatin PDP a jihar ke musantawa. Ambasada Hassan Jika Ardo da ke cikin dattawan jam'iyyar ta APC a jihar ya ce suna da shaidun da ke tabbatar da hannun gwamnatin jihar a wannan aika-aika. Kulli yau min su suke neman mu da fitina da fada da fitina da tashin hankali amma kuma sai su yi hanzari su koma su kira 'yan jarida su shirya ƙararraki mutumin da yake neman ƙuri'arka shine zai ɗauki makami kuma mu ba za mu ƙirƙiri ƙarya mu jingina wa wata jam'iyya saboda muna adawa da ita ba muna wucewa aka tare hanya aka dinga eh, harbin mutane kowa ya ga abin mamaki ga gamnan bauchi na zaune ga manya-manyan mutane da suka halarci wannan taron. shi gwamna darius da ya taho ya sami dan takarar mu gwamna sani eh, abakar ɗanladi yana zaune da ya tashi zai gaishe sai ya eh, ya gaisa da shi bayan wuce shi sani ya taso daga kujerar da yake yazo ya gaisa da shi ya ki ya hada da hannu da shi bellanta ma su gaisa saboda haka mu ba mu da makami mu kuma ba za mu ɗauki doka a hannun mu ba abin da mu muke yi shine katin zaɓen mu nan dai wa'annan azzalumai sai mun canza su sannan kuma wanda suke rike da bindiga wanda suke rike da wuƙaƙe da sauran makamai mu dai muna miƙa kukanmu ga jami'an tsaro su tabbatar cewa sun ɗauki ƙwararren matakai wanda zai datse irin wa'annan abubuwan da su. to sai dai kuma a martanin da ya mai da gwamnan jihar ta bakin hadiminsa ta fuskacin harkokin siyasa baka bawa ya ce shafa musu kashin kaji ake yi tun da aka yi rali na pdp kowa ya sani ba a taba fosta kowa ba ba a taba kowa ba ba a ba a yi kome ba aka aka yi shi lami lafiya aka zama amma tun jiya da dare aka fara babballe posta na pdp ga baki daya billboard menene menene ko kuma ba abun da muka yi namu muna kallo kawai kuma pdp ne ta je fili hatta aka kashe mutane ne jama'a da dama ne dai aka raunata sanadiyar harin da 'yan bangan suka kai malam isa jalo wani dan jarida ne a jihar na ko waɗanda masu suka tsala kirija da baya a hannun wasu 'yan bangan siyasa ya ko bai ne da malamarin ya faru bayan da muka fito daga gangami na zuwa shugaban kasa muhammadu buhari a hanya nan kasuwar bera ka zo muka tadda gungun matasa dauke da gariyo barandami adduna suna dukan mutane suna farfasa masu motoci wasu mana cewa ba sa yi koma da menene dai fata shine allah sa a yi zaben cikin kwanciyar hankali da lumana ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya to madalla a gaida ibrahim abdulaziz daga taraba yanzu kuma kai tsaye muna tare da wakilin murya amurka grace alheri abdu daga abuja najeriya to grace uh, gare a to uh, abdulaziz kamar yadda ka sani harkokin zaɓe dai sun kankama ana nan ana ta yakin neman zaɓe a dukkan jihohi har da nan birnin tarayya abuja duk da yake dai ban zaga jihohi ba sai dai na bubbuga waya domin jin abin da yake faruwa a jihohi na kuma zaga kasuwanni da ma'aikatu da kan tituna domin jin ra'ayin jama'a dangane da wannan zaɓe babu shakka na ta ɗaukar rahotanni da kuma zagawa kun zaɓe da kuma daidai lokacin da ake shirin gudanar zaɓe kamar haka sai dai sai ina ganin a wannan shekaran mutane sun wannan zaɓe ya tsuma su waɗanda ba su taɓa yin zaɓe ba a wannan karan da dama za su suna da niyyar zuwa zaɓe ba wai dan yanzu ne suka shekaru goma sha takwas ba sai dai waɗansu ba su ma taɓa kaɗa kuri'a ba don bai dame su ba suna magana cewa ko sun kaɗa kuri'a ko ba su kaɗa kuri'a ba ba lalle abin da suka zaɓa shi ne za su samu ba amma wannan karan mutane suna cewa su hakin su yancin na yan ƙasa shi ne su je su kaɗa kuri'a abin da kuma ya bayo baya wannan kuma sun dai yi abin da ya kamata su yi a a yanzu haka ina shugabannin bi suke na PDP da APC yanzu haka. Suna nan suna yakin neman zaɓe. So suna a Maiduguri ko ko suna wace a wannan jihohi? ba zan iya ce maka ga jihar da suke lallai ba domin ban bi inda suke inda suke tafiya a yau dai na san ranar asabar din nan jam'iyyar apc za ta yi gangamin yakin neman zaben ta ne a Legas a ranar asabar din nan sabili da haka duk waɗanda suke nan da harkar jam'iyyar apc suna tafiya ne lagos sai dai ban ba ni da tabbacin inda jam'iyyar pdp za ta gangamin a wannan asabar. So rahoton da muka samu cewa mun shi an ce eh, waɗanda suka samu kuri'un wanda suka samu katin zaɓe na wannan zaɓen ya rage a miliyan shida ga wanda aka samu a shekarun da suka gabata me za ku ce akan wannan to wannan babu wani abin da zai iya cewa domin wannan na farko ba aiki na bane na biyu ba ni ce ni karban katin nan ba sai dai kamar in ka bi mu a wannan bayani da muka yi a shirinmu na ilimantar da mutane dangane da harkokin zaɓe da muka gayyaci shi kakakin hukumar zaɓe domin yin bayani ya bayyana cewa duk da yake dai akwai miliyoyin katina nan da ba a karba ba mutane sun karbi katina fiye da yadda aka taɓa yi a tarihin zaben najeriya kuma kamar yadda ka sani zuwa yau gobe ake kammala ba da katinan zaben nan in ka karba ba ka karba ba shi kenan lokacin damar da aka baka ta karɓar katin na zaben nan ya wuce dalili da haka ya rage na jama'a duk wanda ya yi rajista to kuma ka san akwai kalubale da dama waɗansu Grace akwai akwai sarfi yana so muku yana so muku tambaya guda da alamu dai wato Grace da alamu dai Julie tana daga mana hannu saboda haka sai dai a biyo mu shirin mu na gaba ainihin sansanin yan gudun hijira na cikin gida kamar inda kuma kuma zaɓe ke wani tarihi ba in dai mutum ya tashi ne to mun gode kwarai da gaske giras da wannan rahoton naki sai a kasance da sashen hausa na murya amurka domin ci gaba da sauraron da abubuwan da suke wakana akan zaɓe mun gode kamar da kuka kamar shi a shirinmu a farkon shirinmu yau ranar juma'a ce babbar rana layukanmu a buɗe suke ku kira ku ba mu albarkacin bakin ku Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. salamu alaikum wani akan layi wa alaikum salam abdulaziz da abdulaziz toro barka da latariya barka kare kana lahiya lahiya kalau sunana murtala ina kiran ku da garin gasa kaduna tarayyar najeriya to malam murtala gare ka to a madalla muna ƙara jin kunne ne ga mu 'yan najeriya wanda suka cincinci kaɗa ƙuri'a lalle mun ji daɗi da ita hukumar zaɓe ta ƙara kwana uku nan muna ƙara cewa don Allah don annabi duk wanda ya sani kar ka zauna a gida ka ce kai shi an kawo maka ka ka bi yancin ka ne ka je inda ka je ka karɓo domin ka tabbatar da ka zaɓi wanda kake so ko muna ƙara roƙon matasa don Allah don Allah kar su tsaya su je a kashe su ko a nakasa su akan wani wanda su ba malam kar su tada rikici malam murtala mun gode kwarai da Kaduna bari mu leƙa a Port Harcourt wani daga Port Harcourt sunana Yakubu Bala to malam Yakuba ba mu albarkacin bakinka ka Eh, ina godiya da hukumar zaɓe mai zaman kanta da ta tsara mana kwanaki guda uku nan yadda za a samu a karbi kasuwan zaɓe a jiya kada guriya. To muna muna jin ka Allah ya sa za su ji wannan kira da tabbas bar mu ƙara koma da Kaduna wane da Kaduna? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Wa alaikum salam me sunanka malam? Alhajin baɗi insha Allahu sha'abin Alhaji Mahmuda daga Kaduna, Najeriya. To malam Alhaji baɗi ba mu albarkacin bakinka. To na daji wato ni ma kanka na ba ma gwamnatin tare ta ƙara wannan wato yan kwanaki saboda gaskiya da yawa wanda in ma dai ba san saboda karancin zuwa wajaje a karɓo katin zaben nan to za a ga wa'ansu sun kashe kuɗi mai yawa to don haka nan kuma don Allah ɗan shawarce ta da sai ainihin wasu na kashe local zuwa da Allah abin nan saboda wani sai kashe kuɗi mai yawa wani ko tsaye da shi wajen zuwa karɓuwar nan ina fata za a tashi lafiya. to mun gode Allah ya sa shi wannan kiran naka daga Kaduna Barmulai ga Abuja wani ke kira daga Abuja. Nazifi. To Malam Nazifi ba mu albarkacin bakinka. Na ni dai na ramin babu buhari fata alheri ne kawai to mi zaka ce a wannan shirye-shiryen zaɓe da ake ta yi to jama'a daga abuja bari mu laika gombe wani daga gombe eh kuna magana daga umar umar almajiri daga jihar gombe to malam umar almajiri ba mu albarkacin bakinka wannan ranar juma'a yanzu eh, fatan da nake ba Allah ya sa a yi zaɓe lafiya gama lafiya. To Allah ya sa bar mu leƙa Bauchi wani daga Bauchi. Sunana Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi. To Malam uh, Imam uh, Gareka. To ra'ayina na yau mu 'yan jihar Bauchi muna gode ma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ya zo ya bude mana inda za a tono man fetur a karamin hukumar alkaleri sannan kuma muna ƙara kira dai a gare shi ya daure kuma ya taimake mu da kafin zaki dam idan ya tone mana wannan dam na kafin zaki lalle za mu samu ci gaba a arewacin Najeriya. Na gode mai magana Ayuba Garba Imam. To Malam Ayuba mun gode Allah ya sa ya ji wannan sakon naka. Yanzu bar mu Neja wani daga Neja. Ibrahim mai yake hula a garin mai godiya a Kimba. Malam Ibrahim a gaishe ka. Yau ni ma na gaishe ka ni ra'ayina a yau akan kamfe da ba a tiko yake yi ne. To gare ka. Yau wato don saboda shi Buhari mun ga abin da ya a Najeriya to shi a tiku mai muna a Najeriya shekara takwas yana matsayin mataimakin shugaban kasa. Amma ba abin da ya muna Najeriya musamman ma bangaren mu na Arewa. Shi ko Buhari ya riƙi PTF kuma ya aiki a Najeriya mun gani tunda ko mu nan daga ibina abin da ya karba zuwa kayan jinan muna da titi wanda yake titi ne ingantacce mai kyau. amma tiku ba abin da ya mana a najeriya bai zo ce buhari kaza kaza gwamnatin buhari ba ke komai ba mu gwamnatin buhari ta mana komai kuma insha allahu sai ya koma mulki to nagode kwarai daga Niger bari mu leka Kebbi Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wane daga Kebbi? Ana ango malamin makaranta assistant head teacher Murtala da Primary School ya wuri. To malam ango muna jin ka. Eh, to ni dai gaskiya ina a yau ina so in yi jinjina ne ga sabon a ta salihu sabon sakatare da nan namu gaskiya yana aiki tukuru sabanin waɗannan da suka gabata tare da shi abokin aiki na nashi director school services tsakani da allah waɗannan mutane ubai da allah ya saka musu da alheri ina muku fata alheri ku tashi lafiya malam ango malam makaranta ya wuri kawo mun gode daga kebi yanzu bari mu leƙa bauchi wani ne daga bauchi abdulkarim adamu ne daga bauchi to malam abdulkarim uh, ba mu ra'ayinka na yau ra'ayina ne akan maganan kamfen na buhari da yake ni hmm. addu'a alkhairi zan masa mm-hmm. muna masa addu'a alkhairi ubangijin allah ya sa ya koma na biyu domin abubuwan da ya mana na ci gaba shi muke gani kuma shi muke tunanin za mu sake nan gaba ku tashi lafiya to mun gode kwarai daga bauchi za mu kammala wannan eh, ra'ayi da muke ɗauka naku allah ya ƙara haɗa mu a sati mai zuwa masu mu yanzu kuma sai shirin na gaba labarai wasanni a takaice daga jihar daga kamaru. wasanni a takaice. makonni biyu kenan da kula-kula kasan jamhuriyar kamar goma sha takwas suka fara gudanar da gasar kakan wannan shekarar na dubi da goma sha tara cikin halin rashin kudade na gudanar da harkokinsu wannan ne yasa na yi hira da koci umaru masanin harkokin kwallon kafa na kasar ta jamhuriyar kamaru koya shugabannin kulab-kulab ɗin na kasar ta kamaru za su cimma burin su kuwa wajen gudanar da harkokinsu a wannan shekara eh abun da ya kawo matsala eh, shine kasan eh, su Eh, presidodin ekip shi suka yi kungiya suka samu sindika saboda sun ga cewa ana matsa musu dewa ana daukan wani dattijo wanda ba kun shi magana ba a shi suka haɗa kansu a wani sindika shi suka ce to yanzu kun ba da kuɗin da gwamnati take ba su sannan soma wasa in ba ba su kuɗin ba ba za su soma ba to shine suka haɗa kansu shi kuma mai gida semenge kasan tsohon soja ne yana so ya kawo mulki kama karya yana kawo karfi yana fina suka ce to ya gani sun haɗa kansu to aka zo dai da aka cewa ba za a kai ba shine aka kira su yanzu aka zo aka sasanta aka ce to su soma a cikin kudin da za a basu za a basu rabi to idan an soma kuɗi ya zo kuma daga nan zuwa desemen eh, sati biyu za kuma a samu shi sa ta zo aka soma wasan ne. Mahama Awal Garba, muryar Amurka da ƙasar Kamaru. To madalla yanzu kuma ga wannan sakon. Talaka kamar ku kuri'ar ka yancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka. Yayin da zaben Najeriya ke tafara na goma sha shida ga watan Fabrairu na shekara ta dubu biyu da goma sha tara. Mun ce babban abin da za mu ba mu shine zama lafiya da wadata. Bayin da ake da talauci kamar Najeriya sun cika alkawari sun cika alkawari Sashen Hausa na murya Amurka ba zai bakku a baya ba, zai ba kwararo da sako da lunguna don kawo muku labarai da rahotanni da dumi su. Muryar Amurka daga Kaduna. Muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Muryar Amurka a Sokoto, Najeriya. Sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Za mu kawo muku shirye-shirye na musamman ta kafar rediyon mu da talabijin da sauran mu na sada zumunta. Za kuma mu kawo muku hirarraki na musamman na masu ruwa da tsaki a harkokin siyasar Najeriya sannan za mu so jin ra'ayoyinku a rediyo da shafin mu na Facebook akan abubuwan da ke wakana. A ranakun zaben kuma a maimakon shirin mu na rabin sa'a da aka saba za mu kawo muku shirin sa'a ɗaya domin sanar da ku wainar da ake toyawa. Don haka sai a kasance da sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannu. ku. To madalla yanzu kuma ga labaran duniya a takaice. To a takaice Abdulaziz sojojin Amurka sun ce sun kaddamar da wasu hare-hare biyu akan kungiyar Alshabab a Somalia cikin wannan makon inda aka kashe akalla mutane goma sha biyar. wata sanarwa da rundunar sojan amurka da ke nahiyar afirka da ake kira africom ta fitar a yau juma'a ta ce har-haren sun faru a ranar laraba da alhamis a yankin shabel na somalia jami'an sojan sun ce babu wani farar hula da aka kashe ana ci gaba da zama a birnin kakuta na kasar colombia da ke kan iyaka yayin da manyan motoci dauke da kayan jin kai da na agaji jiya alhamis ke jiran tsallaka iyaka zuwa venezuela manyan motocin biyu dauke da kayan abinci da kayan magani da kuma sauran kayayyakin jin kai suna jiran izini daga shugaban kasa nicolas maduro kafin su shiga kasar. maduro da ya ki amincewa da kayan agajin inda ya umarci sojoji da su dakatar da shigar da kayan daga tsallakawa daga colombia yana mai cewa babu wani tashin hankali da ake samu yanzu a venezuela sudan na kokarin murkushe zanga-zanga kyamar gwamnati wanda hakan zai iya lalata kokarin da take na gyara hulɗar dangantakarta da ƙasar amurka a cewa wasu masu sa ido a 'yan amurka tun lokacin da aka fara zanga-zanga ranar 19 ga watan Disamba shekara ta gabata a kan rashin aikin yi da ƙara kuɗin burodi da man fetur ƙungiyoyin masu fafutuka da na labarai ciki har da murya Amurka suka ba da rahoton kama mutane da tsare su tare ma da kashe-kashe. Da haka mu zo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma gobe da safiyan Allah ya kai mu. da karfe 6 na asuba yanzu a madadin sarfil hashim gumel da ya tayan gabatar da shirin da kuma julie gresham ta hada shirin da ba da umarni sai injin namu ni ne naku abdulaziz adli toro ke cewa mu kwana lafiya daga birnin washington dc